al-mubarak furi yake faɗa a cikin kashfatul ahwazi yake cewa duk idan ka za ce karayi a littafin magabata haramun a nake nufi haramci an gane wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan asalin kalmar kenan da ma ai a cikin qur'ani an ce karahiya abu ne haramun an gane ko wani kenan ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم تيتي وكرها ilaikum al wal fusuq wal isyan lalabin cewa karra sai ya haramta da ya kyamatar da kafirci a wajenku mun kuma da ke magana akan haramcin keɓance ranar juma'a da yin azumin munfaridan a keɓanci shi kaɗai munfaridan ko dai zama cewa hali na shi wanda yake azumin wato yana da yin azumin wannan ranar kaɗai an gane ko ko wace munfaridan sai zama wato ana nufin wato mafa'uli ne wato mafa'ulin fihi ne ma'ana shi azumin ɗaya an gane ko su wanda ka saɗin yayi يقول السلف رحمه الله قال لسان عمرو بن ناقد قال لسان سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت يتي نادي جابر عن عبد الله العنصاري ينادوا في كعبه yace anaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace tambayar sa ne inji shi Muhammad bin Abbas shi manzon sallallahu alaihi ne an siya ne yawmin jumu'a akan azumin ranar juma'a wannan ma'aunin juma'a fu'ula kaɗan ne a loga wasu wasu na ganin ɗaya ne ka samu kalma a fu'ula ton an gane ko yana za a ce kawai sai ka sha wuya hmm. eh. faɓari suke cewa ba za a yi ci ba za a san ya hani a kan azumi ranar juma'a ne faɓari ce na'am e ya hani wa rabbi hajjal bai ce na rantsi da ɗaki ubangijin wannan ɗaki kawo ce juma'a sadaka kawo ce na ka ce juma'a zai yi ta muka ce juma'a ko fu'alin da ce fu'alin ko fu'alatin ta ce fu'alin fi fu'alatin wa fu'ila wa fu'ilatun zuri uku wato ma'auni uku ake yin jum'i da su akan wannan daga ciki aka akwai fu'ulatun jumu'atun juma'un fu'alun kenan da kuma fu'ula kubara kubarun da kuma fu'ula kamar gurfa sai a ce guraf to وقال لسنا محمد بن رافع قال ابن عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه أنه أخبره محمد بن عباد بن, آه، بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال دفع أبو بكر بن أبي شيبة قال دفع حمص وأبو معاوية عن الأعمش وأول سنة قال دفع يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ سنة لا يصم أحدكم يوم الجمعة kada ɗayan ku yi azumi a ranar juma'a illa an yi suma qablahu sai dai idan zai yi azumi kafin sa aw ya suma ba'dahu ko kuma zai yi azumi a bayan sa wannan shine asali to arfa azumin arfa da aka bada ko ba juma'a ce ta kawo shi ba arfa ce ta kawo shi sai sa idan ne zo a litinin ana yi in a talata ana yi kuma kowace rana an gane ko wannan shi ya zance mafi kyau wanda wato magabata suka tattauna akan kwarai da gaske akwai dirasa akan wannan wanda wannan bawan Allah ya gabatar da ita wato fahadun amari wanda babban malami ne a saudiya na ga rubutun su kware da gaske rubutun su yi kyau ya fitar da maganganu su imam shafi'i imam malik ra'ayukan su da sauransu dan ya zo a ranar juma'a irin wannan ajiye daya ba juma'a ce ta kawo shi ba eh وقال وقال حديث ابو كريب قال صاحب حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة كركوا كيف انشي دار الجمعة بقيام, بقيام الليل من بين الليالي اتكان الدراري قيام الليل ما اي ادر الجمعة رانا الجمعة يدر فؤاتي كجتشمشي كمكافة بس كي اجي سوكي فرانا سوكا واي قريبا الجمعة اقالي ka fito cikin ƙarfi ka tattaka cikin ƙarfi ka ado an gari ka ci tuwo da miyar taushe eh. <laughs> yake cewa wala ta hufu yau mai juma'a kar ku ɓanci ranar juma'a da siyamin da yin azumin bainin ayyama tsakanin kwanaki illa an yi kuna fi somin sai dai idan ya zama wani azumi ne kaji to ya zo da kai tsoshi azhar wa abiyan kaga sai ce illa an kuna sai dai idan ɗayanku ya zama fi somin ya tsinci kansa ne a cikin wani azumi ya somu wa a hadukum da ɗayanku dama yakan azumce shi ko ba irin wannan rana ya zo ba kaga shi ke da wani shi ne babu bayanin nasahi kaunin ta'ala babu da ke magana akan shafe faɗin sa madaukakin sarki wa ayi zai yi kona wa bidiyar tun ta'an miskin kuma tun tsawa khairu mu khairu lawa an tafi khairu lakum bi ta ta'lamun ta zai zai zai share wa dami zai zai fi alquran wa dalil nas wa dalil nas da alquran wa mashi da min kulli shahara fa ne sumu to sai ya cewa an shafe wa alladina yutiqunahu fidiya an gane wato ga waɗanda suke da iko akan yin azumi idan mun tafi akan cewa sai suka gama za su ba to zai ce fidiyatun da an miskin za su bayar da fansa ta abincin miskini ɗaya idan mun ɗauki abin a haka wa arin labi da yuƙi ƙonahu famtana'u anis suyani a zance kenan ya wajaba ga waɗanda wato suke da iko akan yin azumi ru sai suka hannu suka kame anis suyani gabayin yin azumi to fidiyatun da an za su bayar da abincin miskini ɗaya to wannan a haka aka ɗauka amma akwai kuma suka da ake ɗauka wa wa'an da ya fi ho ga waɗanda suke da iko akan yin azumin a wasu yanayi amma sai dalilin zuwa wani yanayi ya hana su kamar mai shayarwa da mai juna an gane ko to kaga mai shayarwa da mai juna da mai larura wanda larurar za a iya cewa ba ta ba shi dama ya yi azumin ba gaba ɗaya su wannan wato shi ake wa Allah zai yi allazi hu wannan kina to wannan suke cewa an shaɗe shi bi kauli faman shahida min kuma shahara duk wanda ya wato ya samu sanin shahida bi ma'ana alima illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun lafazin shahida bi ma'ana alima ba wai wanda ya ga ba inda aka shahida ya gani ba an gane ko ba inda aka faɗa haka Wancan ce shahida bi ma'ana alima an gane ko da shahida min kumul shahar wanda ya sami sanin ganin fitowar wata daga cikin ku fale sun sai azumce shi kaga nan kai tsaye fale hu Amur ne ya tabi a al ba da yadda maga umarni yana wajen ta wajen ci an gane yana hukunta wajen ci so an ce magana wa na hu ga waɗanda suke da ikon yin azumi sai suka gama su ba to wani haka ya tara tun da an tafi ne sunru umarni aka ba shi dan sa kuto da ibn sa'id qala da sabakar yani ibn ya ibn wubar an amr ibn al-harith an bukair an yazid mawla salamata an salamata ibn al-akwa رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية عند الله سبحانه وتعالى سوكد وانا آية وعلى الذين يقولون سبحانه طعام مسكين كان من أراد أن يفطر wa yaftadi to shi kenan kana sai mamarin ya zama cewa man arada duk wanda yake so an yi ya bude ya sai bude an ba shi dama wai sani kawai sai dai bai shi kansa da abinci mutum daya yana dama hatta zarafin aya har sai da wannan aya ta sauka allati da bayan wannan fa nasakhatha sai ta shafe ta akwai ibaratu suke amfani da su akan abin da ya shafi ulumin qur'an abin da shafi usul fiqh idan yaushe ake gane sahabi yake gane ce zai ce kaza din nan shafe shi akai idan kana kunna nafa'alu kaza kaza kaza kaza fa nazalat lafazin fa nazalat kuna ji da kyau wannan fa nazalat kamar yadda wancan bawan Allah wato alharari rahimahullah mai littafin hadar ikon raushin ya rihan tafsiri ne barin 35 malamin wannan adam ita biyu ne a shimfiɗa ya ce galibi ɗinar da ba sa fahimtar cewa me ya sababin nujin na kaza idan za a gane sababin saukar kaza kunna da fa'alu kaza kaza sa idan ya zama akwai ƙarina ta fa'u so wanda shi ke nuna kaza ɗin da shi saukar je bayan wannan kai tsaye so amma a cikin wannan kalmar hatta wanda yin an wa wattarahi yana nuni akan isuwa zuwa ga guri can kuma dan samu jinkiri wannan baya nuna abin da zai gaba shi ne sabbin saukar kaza shi yasa dama sahabai sun fahimci haka kamar da su kuma wasu su suka fahimci abin da shi salama ibn akwa ya fahimta na fata an gani yake cewa hatta nazalat al-aya har sai da wannan aya ta sauka allati ba'daha wata take bayan ta fa nasakhataha ta shafe ta ko ko ta wani ilimi da aya ta zo daga baya ita ce take shafe ta gabata رفع حكم شرعي بدليل حكم شرعي متأخر عن وتشي نسخ شيء حدث له حجه شريعه sai dalilin zai wani hukuncin shari'a wanda ya zo daga baya kuma wanda ya zo daga baya أقال يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا يبيعوا مما مست النار خذ أنا أعزل القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهنا عنه القرآن سبيئر وإن أساليب آكا سكيف جواب أريد جسكي يتقال اسمع عمرو بن السواد بن العامر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوى عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان من كثر شيء أوتى رمضان قال أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثام نوم ذا وسلم من شاء صام وانده يذمو يأذني يأذني ومن شاء وانده غدا ما أفطر يبون أباكي فابتدى بطعام بطعام مسكين كل في نيفن شكنتا دا أبنت مسكيني تايا أبنت مسكيني تايا أنت كتير كان أذني شيء كتير باشي دفاق فيه شيء ya ƙunshi ya ƙara gaba kuma ɗaya za ka bashi kada an zama ƙari wanko kofa ya ce to zo saura na biyu ɗaya a ya a bashi eh ihuwa sai ne hula an gane ko a hulunta ya yake faɗa cewa a dafa za ka bashi abincin a dafe za ka bashi wanda ya baka hatsi zalla da ce da kai ba ya je ɗauko hanya yawwa نعم حتى أنزلت هذه الآية هل سيد عدد سوكد وانا آية famin shahida min kuma shahar falisun duk wanda ya samu sanin ya ilmantu ya san fitowar wata bayyanar wata falisun ya azince shi babu qada'i ramadan fi sha'ban babu rike magana akan halaccin jinkirta ramuwar ramadan har ya kai watan da yake washe gari daga shi sai ramadan watan da yake na jajibin ramadan sha'ban kenan ka kenan ka sa wata goma sha ɗaya قال أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخاه قال حدث الزهير قال أنت يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان لأن عائشة تكت شوى أذن يسأل كسل شيء لا نرام وان رمضان فما أستطيع أن أقضيه والله ما أنا سام دامان بياشي إلا في شعبان في شعبان الشغل من رسول الله أما أيكم من ذن الله نكي sallallahu alaihi wasallam ko awo bi rasulullahi sallam ko kuma wannan bi ko kuma min ma'ana duk da yake ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi وقال سنساق ابن إبراهيم قال أخبرنا بشر ابن عمر الزهراني قال أبسان سليمان ابن بلال قال أبسان ابن سعيد بن هذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من ذا الله سلم ينادان سبب من ذا الله ينادان الشيء كان أزمن نافلة يا هلتا متشيك dama shari'a ba ta ta dama ta abu hatta na ramuwa saboda mai gida ya aran ya daga kafa idan ya same kira ramuwa sai ce zai bu tuna damar gobe za ki ajiye wa ai sai ki ajiye ba ga mutum ya ta ɗaukan azumi ne shari'a ta san haka akwai shi yi ta ki ce kullum azumi take yi ta ce eh, ni da zai rahmanu soman eh. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد وابي الاسلام قال ظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله yace ni to abin da zan ta ko saboda matsayinta a wajen manzo Allah sallam yake daga mata kafa a'a ni makani annabi ta ce saboda annabi sallam yana nan ne gida yana nan ba wai shi wanda ya faɗi wannan shine Yahaya ya aya ne ya faɗi wannan daga cewa ya haibin sa'id eh shi ne yake faɗa wannan al'amsari kenan قال لسان محمد بن المسنى قال لسان عبد الوهاب وعون سنن قال لسان عمرو الناقل قال لسان سفيان كلاهما عن يحيى هذا الاسلام ولم يذكرا في الحديث عن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسان محمد بن ابي عمر المكي قال لسان عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كانت ihidana wallahi ɗaya mu ta kasance na tuku tsere tukan bude baki biyu zamanin rasulullahi sallam a zamanin manzo sallam ba ta kaduru ba ta da iko ala an ta qadiyahu ta biya shi ma'a rasulullahi sallam mutakar annabi yana nan hatta ya atiya ramadan sha'ban har an sha'ban yazo to ga wata ka'ida ta ilimi ita ma idan sahabi ya ce fi zamanin rasulullah ko fi ahadi rasulullah ko fi ayati rasulullah ko fi mahdani rasulullah daidai ne da annabi ne ya ba da wannan damar wannan lahu hukumul marfuwa yana da hukuncin hadisin annabi kuna na fa'alu kaza fi ahdin nabi fi zamanin nabi fi mahdarin nabi bi mahdarin nabi bi hayatir rasulullah duk dai ne da annabi ya faɗa haka ce a jama'a namu da ni shayi ka'idin sun cewa na yaji gulan sukutu ko ba ka ba ne ina ce ne ka'idin ta ce na yaji ta bayani an waqatil hajati kaida ce mai girma ba shi halatta a nan sallam ya jirkinta yin wani bayani a san da aka bukata a bayani shi a nan sallam ba ɗan kafa a wajensa da abin da ga ana yi da mutu zai yi ne na ta wani zira ilaihim da ya ga mutane sun yi abin da ba ke ba daidai ba musu magana ne na'am babu qada isiyani babu da ke magana akan halaccin arama azumi kai tsaye kaga shi sai ce asiyam ya kawo annan liftikhraq da ya nuna dukkan azumi sabani mazhabar malikiya imam malik rahimahullah ce la yasumu ahadun an ahadin kama la yusalli ahadun an ahad wani ba zai wani azumi ba an gane ko kamar yadda wani ba zai wani sallah ba to illa iyaka to gaciya a nan shine akwai azumi wanda an kiransa na bakanci to wannan hadisi a haka wai na da hadisai ya zo malik shi aka yi dauke su ana bin wani azumin watan ramadana a ba a rama masa ba amma na bakance za a rama masa a haka imanin duk shi ya dauki wannan hadisai kuma ba ita ita ce mafi kyau kamar da wannan bayanin mun yi shi balla balla a cikin bidaya mu kumanta ba قال وقال حدثني هارون بن سعيد بن ايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك فلتي من مات دون برسوة عليه الصيام كاجكو وعليه الصيام النكرة في سياق الشرط تعم an gane ko man mata wa alim siyam duk wanda ya mutu ana bin sa azumi to amma su kuma suka ce ai wannan wannan da aka faɗa don aminu cewa wani azumi ne ba duka ba ba ya fi ɗauke shi duk wanda ya rasu ana bin sa azumi sama an yau, wani su zai masa azumi ma ne ce wannan azumi ana nufin azumi na na bakanci to amma wani in yace ya ɗauka cewa zai biya har azumin ramadan shi ke kana da hadisi eh وقال سعيد سعد بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال ابو سهل عمش عن مسلم آه، مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم أتت النبي عليه وسلم فقالت إن أمي ما يدي أتت رسول ماتت وعليها صوم شهر كذا ماتت وعليها صوم شهر تعرف أنا أقول أزم متى قداء كنت صوم شهرين بمر رمضان إيه فقالت أرأيتي ba ni labari to ne kana alai hadaini da kudi ake binta a kunki ta kudi na ho za ki biya mata shi ba su ki ce na'am yi mana ba da ki fa zai nemi ya haƙo bil qada to ai bashin Allah da rantsan Allah shi ta sata da abiya wa qala tuna ali ibn umar al-wasi'i qala bi sa husayn ibn ali an zaida an sulaiman an muslim ibn al-batin an sa'id ibn jubair ali ibn abbas radiyallahu anhu ma qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya annabi Allah inna ummi matat wa alaiha sawm shahr kaga san ko wata mata nan wani mutum wani mutum irin wanda ya zo me yake nunawa imra'a ko rajul a gani wani akwai ijazi ijazi tawattu'il qissa mirar za a halatta wannan kissa ta faru ba su ɗaya ba wannan shi ne abin da ya fi kyau an faɗa ta faru da su ɗaya ba akwai littafi na al'amudi ko al'amudi wato ishtamul ahkam ya kamata ku same shi na faɗi wannan ba ɗaya ba biyu ba na usul ne yana nan bolin bakwai ku same shi akwai wannan ƙwayar da ƙayoyin a musamman harkar mutum hadisi wannan mutum bai kamata wasa da shi ba ƙwarai da gaske wannan kenan wani mutum na dan fadawa ne don ya zama kamar tunawa ko kana kora mutum can wa'ancan littafan to sai ce wani mutum ne ya rasu wato a ya wani mutum ya ce ya alimin Allah ma yadda ta tare su ana binta azumin wata guda aka a kudihi anha na biya mata shi makalin suka ce laukana ala ummika dole da zai zama cewa ana bin mahaifiyarka kuɗi a kunta qadiyan wa anha zaka biya mata malama amsa ce eh ɗan su kudin Allah ya haƙwa ni qudawa zancen ana shi cancanta a biya ƙwal suleiman suleiman yake faɗa cewa ibn wato suleiman yake cewa hakam وسلم ابن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم يتبنى جميعا لو مسلم من البطون يبدأ تبدأ أنا عديسي وقال سمعنا مجاهدا منذ مجاهد بن الجبر يذكر وانا أمته هاي أمته وأن هذا عن ابن عباس وابن عبد الله بن عباس نعم وقال رفع أبو سعيد بن الأشج وقال رفع أبو خالد الأحمر قال رفع العامش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن الزبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد وقال رفع إسحاق بن منصور وابن أبي خالف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عبدي قال قال عبد قال حدثني زكريا بن عبدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر كادي وعليها صوم نذر شيخ مالك أظن يرجعك كنا إيه أفعصم عنها قال فتعرأيك أرأيت لو كان على أمك آه، على أمك دين أفتقضي آه، أفا qadaytihi akan yu'addi zalika anha da za a zama cewa ana bin babu wato kuɗi ko wani rance to shi kenan wato faƙabaiti sai kika biya mata a kare yu'addi zalika anha wannan zai iya biya mata bashin zai yi mana ɓarfi na'am zai yi ɓarfi ta fasumi an ummi kike zai ki mata azumi to idan ya zama cewa ga wani abu shi wani usuli ba su fahimta da kyau a ruwaya a kissa ruwayar akan ce namiji wani mutum ko wata mata a ruwayar wata mata sai a zo a ce wani saumun naziri a ruwayar namiji ba a ce saumun naziri ba wanda ya ɗauka cewa duk kissa ɗaya ce zai fitar da hukunci ɗaya ne ko kissa da zai fitar hukunci da zai fitar wata ta ifa domin almantu kuma kaddamar al-mafhum domin shi wanda mai duki ne ga shi ake sau hure su ko da ya zo a can wajen sau shahar ba shi za a kalla ba wani sau hure wanda ce a'a wato ai akwai ijazu tawakku'in kissa mirar ai kissar akwai yiwuwar ta faru daban-daban wancan akan namiji ne wannan akan na mace ne su sai zama cewa akan na wata zai zama wato akan sau na zai zama da zai fi ƙarfi. na ba ta gane saboda in azumin ramadana ne so wannan kun ga abin da ya sa suka na warke na nam ta yake cewa rasuli an ummi ko ki je ki ajiri ga mahaifiyarki وقال دسوي علي بن حجر السعدي قال إنسان علي بن مسور أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بيناء الجالس وترى ما نأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم wajen annabi sallam a ta tumura sai ta mata ta zo masa faqala ta ce inni tasaddaqtu ala ummi rijariya nayi sadaka ne ga mahaifiyata bijariya da wata baiwa wa innaha matat mahaifiyata rasuwa ta yi ƙarin ce faƙarin ce wajaba ajruki ladan kiyayi wa raddaha alaykin mirasu an gane ko wato gado kuma zai dawo miki da ita an gane gado zai da miki da ita ma'ana abin da kake shi kika yi sarƙa da wancan baiwa dan samu ki samu sa gado ba su ki cewa rasulun ya ilmi Allah innahu yadda rama yake kana alaiha sabu shahar ana binta ajin wata guda ne afa asumu anha ne mata wannan abin tsari ce sumu anha ki mata azumin qala take cewa innaha lam tahujja qattu bata taqayi ba afa hujju anha ne mata aikin hajjin qala tahujji anha ki mata aikin hajjin mana to wannan yake ne cewa aikin alkhairi ne yana zuwa kan iyaye kware da gaske awwal jin salihin ya ula ko da na gari zai masa addu'a an gane ko idan aka samu da na gari sai yasa da abin da za a yi a dinga sa yara aikin a hanya alkhairi kware da gaske domin su ne suka fi ta aikin alkhairi yara ko wanda yanci yara ba ta ɗauko ta iyayensu ko fiye da rabin iyaye a yanzu kamar suna tuhumar iyayensa tsarin da ba sai ba daidai ba wannan wani ya faɗa bin lisan maqal wani bin lisan hal ya faɗa a aikace ne nuna wani ko da baki na ya faɗa kai wani tsohon zamani kenan da ake kaza kaza kaza kaza wancan ko tsohon zamani ya fi zaman zamani وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء بن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمسلم حديث ابن عباس أبي مسور غير أنه قال صوم شهرين شيء أقول لك أنا كذا أما داعي بأدي صوم شهر وقال سنة عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وقال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمسلم وقال صوم شهر وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبر عبد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال سمي شهرين وقال حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليم نعم سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسر حديثهم وقال صم شهر باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم babu da ke magana akan cewa wato don mai azumi ya shiga wani yanayi na matsatsi ya ambaci cewa yana azumi ba fa laifi ba ba yau ya kai ba an gane ko wa man qatalahu aw sabahu fa yakun ibn sa'im ko yi ila ta'am da yata sa aka yi zuwa ga wata walima ko wani abinci to ya yace ibn sa'im ba riyo ba ko da na nafila ne yace azumi nake yi azumi ibada ce mai girma قال نفع بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن عرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة نعم، رواية وقال عمرو آه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهير يعني آه، زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام إذا أجلت إنكو وتزواج أبنتي وهو صائم أنا أبي فليقل إني صائم يتيني أبني mai azumi nake ma'ana ba yi ba mai azumi ne ya ce ni fa ina azumi yau fa an gane ko ba laifi ba ba kuma riya ba ce ba wai ya zo da kawai ta gama yana cewa shi azumi yake bane a ko dan ya zai amma yace ini sa'in ba laifi bane kowa akwai lokuta da daban-daban da ya halatta ka faɗa mutane alkhairin da kake yi alam ajriku dullalan ku Allah bi ban same ku duk da batattu ba Allah ya shirye da ku saboda ni ba haka wanda an sanar yake cewa da duk ba batattu bane ku fahadakum Allah bi cikin sai bukhari sai muslim Allah ya shirye da ku saboda ni sai ya halatta ah yanzu ke yanzu zai ke faɗa haka kar ki manta ni ne fa sai miki keken dinkin nan fa gon ɗin nan fa ni ne fa na siya fa a to hajiya idan ta faɗa haka kar ta manta rigar ɗiyan kuma ba ni na siya ba in na ga an zo gargara an jefa masa wani kasar dutse ya kasa tarewa zai ya faɗa ka ba ba ne ke ba ai ba ka safai ba ne rai mai baci eh, ko ba gori ne ba in ga ya ce ba haka bane mana mu hibbin misali ba mu yake magana kan cewa mai azumi ya kare harshen ka mana a ke mutum ya yi ko قال الانسان زائر بن حرب قال الانسان سفيان بن عيينه an abi jiral an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu kun san shi ita ita aiki riya wani lokaci yana wato aiki ne yana kama da aiki riya a wani lokaci ne ka duba Umar dan Khattab kuma yasa a bayyane ko da kuma imaninsa ya rufe da kowa da za ta ce na ga ai wannan rigunan da abin nan imani ne na umar shi har ya rufe shi kuma shi a bayyane ya zo a ruwayoyi na masu sira an gane ko wanda ka iya cewa wato da sanadi wanda ya ka iya cewa hasani da gairi saboda yawan hanyoyi ko wani ba yin in jira ɓoye shi a fili zai zai ce da waye ke so abin nan bai da suka haifi wani waye ke aiki sun dan marayu jami hijira yau ko sai da aka ce a gindin ka'aba ko ya ji ya tafi yana jan abin nan ce yau mun tafi mu hijira a ce a fili za mu tafi duk da an ranga a wajen a tsaye duk da su a tsaye to wannan ka ke ne suka ce yayi a ah, ba ka bani akwai mutane dole sai ka dinga fahimta haka in ba ka kai zaka dinga cewa mutane suna riya ba ka bani ba ka bani al-islam wa alaniyya wal iman fil qalb cikin musulmi da Muhammad Ambani da kuma da wanda yake hasan al-islam wa alaniyya musulunci shine abin da yake a fili wal iman fil qalb imani kuma a zuci yake kenan cikin da zahirin da batinin an gane ko to amma su ake zahiri ta samu asali tun daga zuci qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulini iman fi qulubikum an gane ko in ya zama cewa akwai shi a zuciya bayyana a fili ba matsala bane yawa sai to ka san wannan riya yake eh, a wani akwai riya ya za ka ce riya yana infaki yana cin dukiyarsa riya na abin ai ba dan Allah yake ba eh ka san shi dan a ce me dan a ce me dan a ce in ba dan a ce ne in ya dan wani ko ya yi daidai ba abubakar a umar usman ka yake cewa ba da fi usman koyi abubuwa ya ce ina ganin fi shekara ta tara nan kowa na cewa ifaki za a tafi yaƙi ko yaƙi ko da ya ce ya nufin allah na ba da raƙumi guda ɗari uku kowanne ko da kayan saka amani ya ce na kalli na gaba wanda ya sace motsawa don wani ya koyi ta ya ƙara cewa na ƙara irin su guda ɗari uku sai ya ce daga ce an yi ɗin ko kare mita ake ce na kare irin su ɗari uku kai ma da mafafin kuɗi da hannun su ba wallahi ma akwai mafafin kuɗi a hannun su ba da yadda ne za a ce wannan raƙumin ɗari tara ne da zai tun daga sham daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa malam wannan fa harkar ba ba fa za ta yi ba ka za ka cewa biliyan ɗaya bayar tun ya ya ya bi biliyan ɗaya akwai matakan kuɗi a yanzu ma eh shi sa bai kamata mai imani zai na bai kuɗi ba ta hanyar irin ranar sa'ai eh yawwa ahlan sai Allah ya sa arziki Allah ya ba ku niki niki dauki da nishi Allah ya tankado muku da wani arziki Allah madauki sarki ya muku ambaliyar arziki Allah ya madauki sarki ya huda duk wata kafa ta arziki ya zubo muku kuma ya ba ku lafiya ya ba ku wadata ya sa ku dade a duniya ya tsoratar da ku daga dukkan fitintunu ya ba ku mata ya nagari ya'ya nagari rayuwa mai tsawo wato rayuwa mai daɗi gidaje masu yalwa mata ya farare jajaye talata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين